Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله ma masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safiyar yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na musamman na tafsirin Alkur'ani a azumin watan Ramadan a nan tafe kamar da muka saba. Da ƙarshe mu rufe namu da shirin mu na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. a najeriya sarkin musulmi ya ce duk wata gwamnati da ba za ta iya kare rayukan mutane ba ba ta da halaccin ci gaba da aiki Babban mutane a ƙasar sudan sun yi gangamin tunawa da ranar da suka kifar da gwamnatin umar hassan albashir china ta yi kira ga kawancen akus da su yi watsi da tunanin irin na zamanin yakin ruwan sanyi to yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarun a najeriya sarkin musulmi ya ce duk wata gwamnati da ba za ta iya kare rayukan mutanenta ba ba ta da halaccin ci gaba da aiki sarkin musulmin na najeriya sultana alhaji sa'ad abubakar kuma shugaban kungiyar ta nasarar islam ya fitar da sanarwa wacce sakataren kungiyar dr khalid abubakar ya sanya wa hannu inda ya ce a ko'ina a duniya duk wata gwamnati wacce ba za ta iya baiwa 'yan ƙasa ta kariya ba to ba ta da halaccin da za ta ci gaba da zama kan kujerar mulki. sanarwar ta ci gaba da cewa mafi karancin abin da kungiyar jama'atu za ta iya faɗa ne tana cikin baƙin ciki da kuma karancin kalmomin da za ta yi amfani da su domin bayyana abin da ya faru na harin da aka kai wa jirgin ƙasa a ranar 28 ga watan maris na shekarar nan ta 2022 har ila yau sanarwar ta ce harin wanda an tsara shi ne da kyau abu ne na yin allah wadai da shi kuma abin kyama ga duk wani ma'abocin hankali wani sashi na sanarwar ya ce a zahiri ayyuka na keta da hatsadiya da kisa da kone-kone da suke faruwa a cikin mutane ko a kan hanyoyi sun riga sun zama jiki ta yadda ma ba ma jin zafinsu tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya tsallake rijiya ta baya a wani hatsarin mota da ya faru da shi a jiya laraba hukumar da take kula da manyan titunan kasar ta najeriya frsc ta tabbatar a jiya laraba cewa tsohon shugaban ƙasar goodluck jonathan da hadimansa biyu sun yi hatsari a birnin tarayya abuja hatsarin da ya faru ne a lokacin da tsohon shugaban ƙasar ta najeriya yake kan hanyarsa ta barin fidin saukar jiragen sama na inamdi a zukwe zuwa masaukinsa da ke cikin babban birnin tarayyar kasar abuja mai magana da yawon hukumar ta frsc bc kazim ya ce baya ga wasu hadiman na tsohon shugaban kasar da suka rasa rayukansu wasu kuma an kwantar da su a asibiti saboda raunuka mabambanta da suka samu an ga tsohon shugaban kasar ta najeriya asibiti na wani dan lokaci inda daga baya ya nufi masaukinsa dr jonathan dai ya bayyana bakin cikinsa a kan rasuwar biyu daga cikin hadiman nasa da jami'an 'yan sanda ne kwanaki biyar a jere sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila suna ci gaba da musguna wa falasinawa a birnin kudus rahotanni da suke fitowa daga falasinu sun ce kwanaki biyar kenan a jere da 'yan mamayar suke kai falasinawa hari a kusa da mashigar babul amud da take masallacin kudus bugu da ƙari a daren jiya laraba 'yan mamayar sun kuma kame wasu falasinawa biyar an ga sojojin na haramtacciyar kasar isra'ila sun mame hanyoyi da suka nufi masallacin kudus da suke a unguwannin al-sahira da sultan suleiman da kuma babban titin nablus wata majiyar ta ce 'yan mamayar sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kulake akan falasɗinawan da kuma abubuwan fashewa masu ƙara gaske. tunda aka shiga watan nan na ramadan mai alfarma 'yan sahiyoniyar suka fara kawai falasinawa hare-hare a masallacin kudus da akwai sojojin mamaya fiye da 200 girki a cikin birnin na kudus zagaye da masallacin kudus ɗin mai albarka to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran dubban mutanen kasar sudan sun yi gangami na tuna da da aka kifar da gwamnatin umar hassan albashir a jiya laraba ne dai mutanen kasar ta sudan suka yi gangami da jerin gwano na tunawa da ranar da gwamnatin tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ta faɗi a yin gangamin ne dai a cikin birnin khartoum da kuma wasu birane na kasar da suka hada da umdurman port sudan da kuma kadarif suna kuma masu yin tarda juyin mulkin da sojojin ƙasa suka yi a watan oktoba na shekarar da ta gabata a watan afrilu na shekara ta 2019 da sojoji suka kifar da gwamnatin umar hassan albashir bayan da al'ummar ƙasa suka ɗauki watanni suna gudanar da zanga-zanga ta ƙin jinin shugaban saboda tashin farashin kayan masarufin. al'ummar ta sudan suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga na dai domin nuna yakin amincewarsu da wani juyin mulkin da sauri suka sake yi a shekara ta 2021 china ta yi kira ga kawancen aukus da su yi watsi da tunanin irin na yakin ruwan sanyi ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta fitar da bayani da a ciki ta ce bayanin da kasashen amurka burtaniya da australia suka fitar na kira makami mai linzami wanda ya fi sauti sauri zai yi wa zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin asiya da tekun pacific gibi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta china zao lijan ya ce amurka da birtaniya sun fake da rikicin ƙasar ukraine domin baiwa ƙasar australia jiragen ruwa masu ninkaya da ke ɗauke da makaman nukiliya kuma za su kera makamai masu linzami da suka fi sauti sauri lijian zawo ya kuma ce baya ga jefa shirin rage yaduwar makaman nukiliya a wannan yanki cikin hatsari da ma duniya baki daya zai kuma iya jefa yankin na asiya da gabar tekun pacific cikin gasar kera makamai kawancen AUKUS dai na tsaro ne da ya hada kasashen amurka birtaniya da kuma australia ko manufarsa shine kalubalantar kasar china to ƙarshen labarin duniyar kenan to a gaida taba adam da kasuwa labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin na muryoyin masu saurare tare da hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan Barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murin jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina fata yau ma za a sake bani dama kamar yadda kuka saba ba wa dukkanin al'umma mabukata. Wannan gidan rediyo naku mai farin jini da tarin albarka. A godiya nake musamman na kira ne domin in nuna bukin ciki na da damuwa ta akan abin da ya faru da Malam Nura Khalid wanda wani tsohon sanata haka ya dakatar da shi daga limancin juma'a allah ta'ala ya kiyaye allah ya raba mu da wannan hali da muke ciki na rayuwa a ce dan boko ne zai dakatar da malamin addinin musulunci kuma daga limanci sannan tsohon dan majalisa allah ya kiyaye kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ya kamata talakan najeriya ya zanto cewa in dai har ba za a samu zaman lafiya ba gware ya daina zaɓe ba alkhairi a cikin wannan zaben godiya nake mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin kwambeguwa na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Elijah umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ya so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da cikon shekara guda da shugaban kasa Muhammad bazum ya yi akan karagan mulki. To gaskiya abin da za ce a wannan shekara guda da shugaban kasa ya yi. muka diba a fannin tsaro a nan muna iya cewa gaskiya an samu ci gaba tunda kama hare-haren da ake kawo mana nijar na ta'addanci za mu ce sun rage kuma fannin karatu ma a nan gaskiya shugaban kasa ya yi kokari tunda irin wannan yaje-yajen aiki da sauransu dai yanzu abin sosai ma za mu ce da ragewa sai kuma abu na ƙarshe wanda zan yi batu a kan shi batun abin da ya shayi harkar tsada abinci to gaskiya a nan gwamnati sai ta dage gwamnati sai ta zajirce tunda babu wani sauyi da za a ce gashi nan an samu dangane da harkar abinci na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da jamhuriyar nijar Assalamu alaikum VH Hausa mai magana Murtala daga garin Masassaƙa a jamhuriyar Nijar. Amma a jihar Sokoto nake da zama a nan rijiya bakin Custom House. Su 'yan majalisa suka dawo aiki Allah sa abin da suka abin ga Allah da ya sa dace su kukan talakawa su musu aiki yadda yake shine saboda wasu nan ana zaɓa su ne su gyara yan uwansu da sauransu amma wasu suna ɗan taimakawa gaba ɗaya babu wani ɗan uwa babu ɗan abin gari gaba ɗaya ana ta tafiya amma ya kasance kai a zaɓe ka ko kuma dai makamancin hakan nan daga dan uwanka sai dan uwanka to yanzu duniya haka nan take ta tafiya ko mai kuɗi haka nan sai ga ya yi son dan uwan shi wani kuma bai son dan uwan nashi haka nan rayuwar take tafiya Allah dai ya sa a dace assalamu alaikum radio iran kuna da bako ni ne firzan kwalar zaɓe sanka firzan na afirka musa kare lalle cikin matsalolin da ake cikin ƙasa sai yanzu sai dai ai ta allah. Allah Allah ya kawo mana sauki cikin yadda muke kamar yadda duk mutane ga ta ta waɗi bayan a ce a roƙi Allah babu abin da zamu waɗi amma yanzu abubuwa sun rage sun caɓe cikin matsalolin da mutane suke ciki har da abin da zaka ci ya maka wuya to mu kuma ba wani abu yau talaka bai son komi bayan kwanciyar hankali Allah ya kawo ruwan sama masu albarka talakai ta yi abin da ya ci shine muka kara gaya ma matasa da kowa kowa shi kishin zuci bi dan kai ne abin da a halar gare shi muna jan hankalin duka wa'aunan abubuwa cikin kasashen afirka allah ya kama da kwanciyar hankali mai albarka allah ya ba mu lafiya kuma ya ba mu abin da muke ci da mu da iyalanmu da kowa in kwanciyar hankali ya zo insha allahu komi zai zo daidai assalamu alaikum sashen hausa gidan radio bh mai magana ne na kunna kwasan talba george fortis kuma ina so ne amfani da wannan dama mu yi kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari to a zahirin gaskiya shugaban kasa muhammadu buhari muna baka shawara ya kamata kai koyi da irin na shugaban kasar Nijar da yake kokari ya control price albarkacin wannan wata na azumi banda matsalar tsaro matsalar da ya dama al'umma shine abinci abinci da ya tashi hawayen farashin kayan abinci wannan shine babban abin da yake damun talaka a kasar najeriya muna kira ga kai shugaban kasa mai adalci shugaban kasa mai magana daya wanda kowa ya dawwama da irin maganganun ka da in ka faɗa kana cikawa muna kiran ka da babban murya ya kamata ka karbi wannan shawarwari da muka baka na cewa kai mana control price saboda talaka ya samu abincin da zai ci mai karamin karfi ya samu morewar mulkin demokuraɗiyya daga ƙarshen na maka fata alheri daga mai sauraron ku na yau da kullum hassan Talaba george fataskum daga garin fataskum jihar yoban najeriya ku huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne malatsi da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai jamhuriyar Nijar. Ina so in bayyana abin da yake damuna dangance da matsalar ruwa da gari na da magaram ake fama da shi kuma musamman ma sai watan Ramadan ya kama ake samun irin wannan matsala to muna kira da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shahi ruwan ya kamata su yi tsoron Allah kuma su diba cikin watan da ake cikin alfurma wata azumin Ramadan su saka ruwa domin ruwa he da shi komai in babu ruwa ba shi kenan kuwa ya kamata a ce ruwa kai ya zamanto matsala a koda yaushe yanzu halin da ake ciki ta neman ruwan sha za a yi ko kuma ta neman kayan abin da za a sa bakin salati da fatan kiraye kirayen da ake za su kai kunnon da ya kamata na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. Assalamu alaikum radio Hausa ta shirin kuna tare da shi da daga a agar jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci dangance da cikon shekara guda da shugaban kasa yi a nan kasa ta jamhuriyar Nijar. Lalle wani bangare an samu ci gaba wani bangare kuma da saurari na akaba. Eh, inda aka samu ci gaba ba kamar cewar wajen tsaro babu lahi. Idan ka duba da yanayin kwanan ba za ka ga ana kawo hare-hare a kashe sojoji sama ga ɗari sama ga hamsin. Yanzu ko cikin ikon Allah wannan hare-hare ya rage. Eh, da kuma bangare ɓangaren ilimi wajen irin ruwa abu ya bunkasa ba kamar kwanan baya ba sai mu duba da cewa yanzu muna eh, wannan shekara ta 2022 eh, lalle yanayin ilimi ya inganta nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar abinda dai muke jira mu gani wajen tsadar rayuwa ubangiji Allah ya sa nan ma a dubu yanayin assalamu alaikum jamfuriyam iram na kadora diga gadan fulani wargi shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi Hakika azumin wannan shekara ya zo a yanayi na zafin rana da na aljihu ga kuma tsadar rayuwa da na kayan masarufi a saboda haka muna kira ga 'yan kasuwarmu da su dubi halin matsi da talakawa suke shiki su sauƙaƙa farashin kayayyakin su ma masu hannu da shuni su taimakawa masu ƙananan ƙarfi ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga fulani warji shugaban kungiyar dalkairi muka zo jihar bauchi To da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana lawala Amurken shugaba na kula Big Tempo ta magaran Jamhuriyar Nijar. Ina godiya da yadda kuke bamu dama don faɗin albarkacin bakin mu. Da gaskiya matakin da Burkina Faso ta ɗauka na kawo kwamiti don zama a kan taurari 'yan ta'adda ba karamin tunani ba ne. Saboda wani lokacin abin da sulhu bai yi shi ba rashin sulhu bai yi shi. Muna fatan kuma hakan ya tu alkhairi ne kuma sulhun ya zamanto ya amfani talakawa. Saboda dukkan wannan abu da ake talaka shine yake shan wahala kuma talaka shine yake kashewa wanda bai shi bai gani ba. Ina kira ga gwamnati gwamnatin burkina faso zauna da 'yan ta'adda su fuskanci miya matsalolinsu su kuma zauna san me za a yi talakawa su shiga cikin walwala da farin ciki mai magana lawala a burkina shugaba na kula big tampo da maganin jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ta hausa sunana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar niger to wai shi talaka dan allah me za a mushi ji daɗi a cikin wannan ƙasar tamu ta niger dangance da matsala ta tsada abinci yanzu matsala ta kai haddata ruwan sha gashi nan a cikin jihar mu ta da magaram kullum sai an dai watan azumi ya kama ake samun irin wannan matsalolin menene matsalar wai ya kamata sai an ma talaka adalci a cikin kasashen mu na afirka musamman ma kasa ta niger daga watan azumi ya kama zaka samu abubuwa suna ta ƙara yin tsada ya kamata dan allah a diba wannan abin da idan rahama gwamnatinmu tare da shugabanninmu dan allah a daidaita a gyara mana dan saboda matsalar ta ruwan ruwan sha mata ta komi wahala suna na abdulaziz brezi daga nan da magaram a jamhuriyar niger tashi lahiya biyu ya ci hausa to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka shi murayen su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya shirin mu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu barka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke faruwa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki da yammacin Asiya. To a yau za mu ci gaba da yin dubi ne akan dabarwar siyasa take faruwa a ƙasar Pakistan. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirin makon da ya shuɗe mun yi bayani ne akan dambaruwar siyasar da ƙasar Pakistan take fama da ita wanda ya samo asali daga kokarin majalisar dokokin kasar na tsige firaminista imran khan su dai jam'iyyun hamayya tare da kuma wasu abokan kawancen jam'iyya mai mulki ta harkat insaf da ke karkashin imran khan sun yi kokarin tsige firaministan daga kan mukaminsa bisa dalilai guda biyu da suka bijiro da su na farko sun ce da akwai rashin iya tsumi da tanadi na kudaden kasar da haka ya jaza matsalar tattalin arziki na biyu suka ce taɓarɓarewar siyasar waje ta ƙasar pakistan da hakan ya jaza samun koma baya na ƙasar a fagen ƙasa da ƙasa sai dai firaminista imran khan ya yi watsi da wannan zargin inda ya ɗora alhakin abin da yake faruwa ta maƙarƙashiya da aka shirya tsakanin cikin gida da waje a ah, wancan shirin namu dai mun yi ishara da yadda kasar ta saba da dambaruwar siyasa tun daga zamanta mai yanci har yanzu irin wannan dambaruwar ce take kawo juyin mulki a cikin kasar daga lokaci zuwa lokaci ko don soja su kifar da soja ko kuma soja ya kifar da farar hula ko kuma majalisa ta tsige firaminista ko kuma babbar kotun kasar ta sanar da cewa firaminista mai laifi ne don haka ta tsige shi a hakikanin gaskiya a tsawon tarihin wannan ƙasa na 'yanci wato daga shekara ta 1947 zuwa yanzu ba a taɓa yin firaminista guda ɗaya wanda ya yi wa'adinsa ya kammala lafiya lau ba ba tare da an hamɓarar da gwamnatinsa ba wata hanyoyin da muka ambata watakila imran khan ba zai iya zama togiya a wannan fage ba a yunkurinsa na mayar da martani akan abin da ya ce makarkashiya ce da haɗin gwiwa tsakanin wasu 'yan cikin gida da ya kira matsorata kuma barayi da kuma na waje ya yi yarjejeniya da shugaban ƙasa akan ya rusa majalisa shi kuma ya kira sabon zaɓe a ƙasar abin da ya faru kenan masu bin diddigin siyasar kasar ta pakistan suna ganin cewa ɗaukar wannan matakin na ƙarshe daga shugaban ƙasa da kuma firaminista ba zai rasa alaƙar tsoma bakin ƙasashen waje ba kamar yadda imran khan ɗin ya yi zargi tun da fari dama dai imran khan ya zargi amurka kai tsaye da cewa ita ce mai tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar tasa take kuma son ganin bayansa a siyasance domin a faɗarsa amurka ba ta son siyasar da yake bi to idan kuwa aka yi waiwaye zuwa baya kaɗan wato lokacin da rasha ta kai wa ƙasar ukraine hari kamar wata ɗaya da ya wuce za a iya shako irin wannan saɓanin da yake a tsakanin gwamnatin imran khan da amurka da kuma ƙasashen turai jakadun kasashen turai na kungiyar tarayyar turai su ne suka fitar da wani jawabi na haɗin gwiwa a cikin pakistan ɗin suna yin kira gwamnatin imran khan da ta fito fili ta yi tar da ƙasar rasha a yakin da ta shelanta a kan ƙasar ukraine shakka babu wannan shine ma'anar tsoma baki a harkokin siyasar wata ƙasa da turai bisa jagorancin amurka suka saba yi suna jin cewa su ne tsakiyar duniya saura kuwa wato kasashen duniya a gefe suke kuma su ne waɗanda za su rika yi wa duniyar shiftar abin da ya kamata ta yi sai dai imran khan bai jure abin da ya fito daga kasashen na turai ba ya mada musu da martani da cewa mu ba bayanku ba ne imran khan yana da haƙƙin ya mayar da martani mai kaushi irin wannan ga kasashen na turai da kuma amurka domin yin waiwaye baya zai yaye kallabi a kan irin taimakon da pakistan ta yi wa kungiyar jejeniyar tsaro ta nato da ita kanta amurkan har sau biyu amma a ƙarshe mai pakistan ɗin ta amfana da shi na farko a lokacin mamayar da soviet ta yi wa afghanistan inda suka yi amfani da pakistan musamman garin fishawar. da ke kan iyaka da afghanistan a matsayin wata cibiya da kungiyar leƙen asirin amurka ta cia ta mai da ita tunga daga can tarka bayar da horo ga masu fada da sojojin soviet da makamai daban-daban da ake jibgewa ana shigar da su cikin afghanistan har zuwa lokacin da aka kore soviet daga wannan ƙasa tabbas haƙƙin makwabtaka ne a wajen pakistan da kuma na addini suka sauke na taimakawa mutanen afghanistan da suka kasance a ƙarƙashin mamaya suka kori kuma 'yan mamayar a ƙarshe sai dai ta ɓangaren ƙasashen turai musamman nato bisa jagorancin amurka suna ɗaukar hakan a matsayin wani yaƙi ne na wakilci da suka sa pakistan ɗin ta yi musu ba tare da sun taimaka mata da wani abu ba sai jefa ta cikin rikice-rikici na siyasa. sun jingina wa kawukansu samun nasara su kadai a kan tarayyar soviet ba tare da ambatar rawar da pakistan din ta taka ba na biyu kuwa shine taimakon da pakistan din ta yi musu bayan harin sha 11 ga watan satumba da aka zargi alka'ida da kaiwa ta sake zama wata cibiyar kuma sansanin aiwatar da siyasar amurka da nato akan afghanistan sai dai daga lokacin da hannun agogo ya fara komawa baya kasashen turai din musamman nato suka fara samun koma baya afghanistan suka kuma sha kashi a hannun taliban sai suka fara zargin kasar pakistan ƙoƙarin kaucewa ta hanyar nuna wato hannun tuhuma ga pakistan din da bayyana ta a matsayin cewa ita ce take kawo musu cikas ta kuma hana su samun nasara bayan shekaru ashirin suna yaƙi a wannan ƙasa dalilin haka ne a cikin mayar da martani ga ƙasashen na turai da amurka imran khan ya ce babu wani abu da muka amfana da shi daga wancan yakin sai zargin da kuka rika yi mana mun yi asarar dubban mutane da kuma ta dukiya mai ɗimbin yawa wannan shine zai kai mu ga yin tambaya akan ko me yasa amurka ba ta son imran khan to amurka da kawayenta a cikin wannan yankin ba su ƙaunaci imran khan ba a tsawon lokacin da ya tsunduma cikin fagen siyasa mutum ne wanda yake da farin jini a cikin ƙasarsa saboda kasantuwarsa kaftin na ƙungiyar wasannin kirket da shi ne wasa mafi soyuwa fiye da ƙwallon ƙafa a wurin al'ummar pakistan ba su so a ce shi ne wanda aka zaba a matsayin firaminista ba a shekara ta 2018 saboda baya ga farin jininsa na dan wasa ya kuma samu karbuwa tsakanin al'ummar kasar ne bisa yadda shahara da sukar siyasar amurka da yadda take son yi wa pakistan shifta ita kuwa pakistan tana da muhimmanci a siyasar kasar wajen amurka yadda har ta bata wani matsayi da take kira kawa mai muhimmanci wacce ba a cikin kungiyar jejeniyar tsaro ta nato take ba shi kuwa shugaban kungiyar pakistan insaf wato imran khan wanda a wancan lokacin na zaɓe yake da cikakken goyon bayan sojojin ƙasar ya samu nasara khan ya rika bayyana shugabannin ƙasashen musulmi da cewa ba su da bambanci da 'yar tsana a hannun amurka tana wasa da su da take so a lokacin da amurkan za ta fice daga afghanistan ya ƙi amincewa da baiwa cia damar kafa sansani a cikin ƙasar domin gudanar da ayyukanta hakanan kuma a lokacin da yake cikin majalisar ƙasar shine ya jagoranci wato kawo ƙudurin kin amincewa da ƙasar ta aike da sojojinta zuwa saudiya domin shiga yakin yaman ya koyi tasiri wajen kin amincewa da aikewa da sojojin a ƙarshe ya kuma bayyana cewa ƙasarsa tana son taka rawa ne wajen ganin an kawo ƙarshen yaƙi ba ruruta wutar yaƙi ba wani abu da bai yi wa amurka daɗi ba akan khan shine ƙin amincewarsa da ya shiga cikin duk wani sulhu da jejjeniya da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda kasashen larabawa da dama suka yi alaƙar ƙasarsa mai kyau da ƙasashen iran da china wani abu ne wanda shi ma amurka ba ta so dangane da imran khan don haka dalilan da imran khan ya kawo na farko cewa amurka tana son kifar da shi ba magana ce da ya a cikin iska ba ta dogara da dalilai to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma wata fitowar idan mai duka ya kai mu kasance cikin ƙoshin lafiya. daga shi kuwa sai nan na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatar muku a duk azumin watan ramadan wanda shiga abdulkadir mubarak ya shirya kuma zai gabatar ai saurari lafiya Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين cikin albarka da kuma ainihin taimako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wani yanayi wanda duk wani wanda yake azumi a cikin wannan lokaci yake ji a jikinsa cewa yana samun kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda shi ne dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a sawmu azumi nasa ne subhanahu wata'ala kuma shi ne yake sakawa mai yin azumi domin duk wanda yake yin azumi yana ji a jikinsa cewa abin nan da yake yi neman kusanci yake zuwa ga Allah ta'ala azumi ne domin mutum zai iya shiga wani guri ya ɗauki abinci ko ya ɗauki abin sha ya je ya ɓuya ya sha ya tatul ya fito yana kuma goge bakinsa ya ci da mutane yana azumi ba wanda ya sani amma ubangiji rabbul izza shi kaɗai ya san waye yake yin azumi saboda haka muna fata muna kuma roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan yunwa da wannan kishirwa da waɗannan ibadu da muke yi a cikin wannan wata mai alfarma ubangiji Allah ya karɓa Allah ya ba mu ladansa to har yanzu muna cikin tafsiri na wannan sura suratul shams kuma a jiya mun kawo hakikatan bayan ubangiji subhanahu ta'ala ya jiro rantsuwa to jiya mun ga yadda jawabin rantsuwa ya kasance sannan a ciki ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana wani bayani dangane da ƙarshen duk wani mutum mai ɗagawa wanda ya kasance ya turmusa kansa a cikin hali na isyan wato sabon Allah da fasikanci da fasadi to mun ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi masa tanadi na cewa taɓewa ce ta tare da shi ta har abada to bayan wannan a cikin ci gaba sai ubangiji subhanahu ta'ala ya shigo mana da labari na wasu al'umma waɗannan ba wasu al'umma bane illa al'umma ɗin samudawa waɗannan samudawa ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo wani misali ne dangane da su saboda wasu al'amura waɗanda suka kasance sun sanya kansu a ciki na sabo sai ya buga misali da su wannan wani al'amari ne wanda ubangiji ta'ala yake so ya kawo mana a cikin tarihi abin da ya faru domin mu kasance mu fahimci irin sunnatul ilahiyya wani abu wanda allah ta'ala yake yi a cikin al'amuransa duk wanda ya yi ɗagawa ya karkace to ubangiji subhanahu ta'ala yana bibiyan al'amarinsa yana kuma kawo wani al'amari na ƙarshen irin waɗannan mutane shi isa Ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana wannan al'amari na ainihin samudawa kamar yadda yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki. أعوذ بالله من Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. sun karyata saboda shishiginsu ga aikata laifi. Lokacin da suka aika mafi tsiyacewarsu. فقال su. ya faɗa musu cewa ku bar taguwar Allah da ruwan shanta sai suka ƙaryata shi sannan suka tsire ta Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara dangane da abun da yake bayani yana nuna mana cewa ne su waɗannan samudawa waɗansu al'ummai ne waɗanda suka ƙaryata manzansa da ya aiko wannan sun yi ɗagawa ɗagawan nan malamai suka ce ɗoguyan da kuma attagwa ko attogiyan ma'anarsu abu guda ne menene ma'anarsu suka ce wa huwa ta wato mutum ya kasance ya ƙetare haddi a cikin aya Ubangiji wa ta'ala wannan ayan da yake nuna mana sun yi wani abu ne na ƙetare haddin Ubangiji wa ta'ala ta hanyar yin saɓo da suka yi da kuma ainihin saba wa umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ƙawon waɗannan mutane na samudawa suna daga cikin waɗansu al'ummu waɗanda suka kasance suna rayuwa a wani guri wanda wannan guri tsakanin tsaunuka ne. kuma wani guri ne bai tsakanin ƙasar sham da kuma hijaz a wannan lokaci a wannan guri suke rayuwa kuma lokaci ne a wancan da suka rayu din, allah subhanahu wata'ala ya ba su dukkan wasu hanyoyi na jin daɗi ya kasance hatta ƙasar da suke noma da ita ƙasa ce wacce take fito da dukkan abin da suka sanya zai fito ko da ba taki aka ce ko da ba taki idan suka sa wani abu a cikin shinkafa ce wato doya ce dukkan wasu abubuwa da mutum yake tunani na kayan abinci da sun sanya shi a ƙasa ruwa ya zo ya buga za ga cewa abin ya fito musu yadda suke so sannan sun kasance ma'abuta gidaje manya-manya na alfarma a wancan lokacin to irin waɗannan mutane waɗanda suka kasance su ne ake kira samudawa babban matsalansu wannan ni'iman da Allah ya musu sai suka sance sun kafirci cewa ni'iman Allah subhanahu ta'ala suka yi ɗagawa suka ƙaryata annabin Allah wato annabi Salihu wanda shine Allah ya tura musu suka ƙaryata shi suka kasance suna yin izgilanci da ayoyin Allah subhanahu ta'ala saboda haka daga ƙarshe ubangiji subhanahu ta'ala saboda wannan ɗagawa da suka yi sai ya kasance ya turo musu tsawa daga sama wannan tsawa da Allah ta'ala ya turo musu daga sama sai ta kasance ita ce ta kawo ƙarshen su baki ɗaya waɗansu kuma suka ce walƙiya ce Allah subhanahu ta'ala ya jeho musu gaba ɗayan garin suka kasance sun ƙone daga cikin wannan walƙiya duk gaba ɗayan su kasama sun halaka to ubangiji subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyi abin da ya nuna mana shine irin wannan ɗagawa da waɗannan samudawa suka yi to ɗaya daga cikin al'amuran da suka yi shine Allah yake ba mu labari izin idan ta ashiƙa ashqa samud wane ne mafi ɗagawa a cikinsu tunda an ce shaƙi wanda yake mafi kwashewan albarka daga cikinsu in ka ce wannan shaƙiyun ne wanda gaba ɗaya babu albarka tare da shi shaƙiyi ne wanda ya fanɗare ya fita daga bin ɗa'an ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari wannan wanda Allah ta'ala yake cewa in ba aza ya tashi a shiƙa wannan mutane daga cikin samudawa aka ce wani ne wanda ya tafi ya je ya soke ya kashe wannan taguwa ta annabi salihu wanda wannan taguwa taguwa ce wacce ta kasance mu'ujiza wadda Allah ta'ala ya kawo a cikin wannan al'umma kuma lallai kashe wannan ainihin taguwa kai ka ce kurin wani abu ne da mutum zai zo ya nuna ya shirya wa yaƙi yana so ya yaƙi Annabi salihu ne alaihi salam to anan ne malaman tafsiri suka ce lalle wannan wanda Allah ta'ala yake cewa in ba a ha, ba kowa ba ne illa wani mutum da ake kiransa ƙudaru bin salif ƙudaru dinnan bin salif shi ne wanda ya tashi ya tafi ya je ya ɗauki makami ya kashe wannan ainihin taguwa ta annabi salihu dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi ya zo wata rana yake cewa da aliyu bin abi talibin alaihi salam yake cewa da shi man ashkal awwalin wane ne mafi ɗebewan albarka daga cikin mutanen farko sai aliyu bin abi talibin alaihi salam yake cewa aqirun naqa yake cewa ai ba kowa bane illa wannan da ya je ya kashe taguwan annabi salihu qala rasulullah sai manzon Allah yake cewa da shi sadaqta lalle kayi gaskiya to amma man ashkal akharin wane ne kuma mafi ɗebewan albarka daga cikin mutanen ƙarshe to nan ne fa aliyu bin abi talibin yake cewa qultu la a'lamu ya rasulullah yake cewa ya rasulullah ban sani ba qala sai manzo yake cewa allazi yadribuka ala hadhihi wa ashara ila yafukhihi sai yake cewa lallai wannan wanda zai bige ka zai doge ka zai ainihin sare ka wannan shi ne mafi taɓewa mafi ɗebewan albarka daga cikin mutanen ƙarshe sai yake cewa zai bige ka ne zai ainihin sare ka ne yake cewa shi ne wannan wanda ya fi kasancewa mafi ɗebewan albarka a nan ubangiji wani ta'ala yana nuna mana wani abubuwa ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wa sallama abin da zai faru har zai faru ga Aliyu bin Abi talibin amma ubangiji subhanahu ta'ala ta hanyar Rasulullah yake nuna mana cewa akwai wani wanda zai zo zai ainihin sari Aliyu bin Abi talibin manzo a cikin wannan hadisi yake nuna cewa shine mafi ɗebewan albarka daga cikin mutanen ƙarshe sai ya kwatanta shi da wancan ƙudaro ɗin daga cikin mutanen farko wanda ya zo ya kasance ya kashe naƙatu salih to irin waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci a cikin al'amura a nan allah subhanahu ta'ala a cikin ci gaba da wannan aya ko kuma waɗannan ayoyi da suke allah yana magana da waɗannan al'umma na ainihin samudawa sai Allah yake ba mu labari yake cewa faƙala lahum rasulullahi na ƙatallahi wasu ƙuyaha sai ainihin manzon Allah yake cewa da waɗannan al'umma na ƙatallahi wannan taguwa fa taguwar Allah ce wasu ƙuyaha haka kuma ma abin da take sha na ruwa da shi abin da take sha ɗin na ruwa da ita kanta wannan taguwa ku ƙyale ta fa kar ku ainihin yi mata wani abu kamar yadda yake faɗa a cikin wani guri falata masu habi su'in fa ya ya'khudhukum azabun alim kada fa ku shafe ta da wani abu na laifi kar ku cutar da ita fa in ku kuka haka to lalle azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku wannan annabin ba kowa bane illa annabi salih wanda Allah ta'ala ya tura shi zuwa ga waɗannan samudawa wannan kuma naqatullah da aka ce naqatullah ba wani abu ne illa ishara zuwa cewa wannan taguwa ba taguwa ce kwatankwacin sauran taguwoyi ba fa a'a ita mu'ujiza ce domin lallai ta zo ne ta tabbatar da gaskiyan annabi salihu cewa annabi ne shi wanda Allah ta'ala ya aiko shi kowane annabi yana zuwa da mu'ujiza to mu'jizan da annabi salihu ya zo da waɗannan mutane da ita shine ita ce wannan taguwa da Allah subhanahu ta'ala ya turo shi da ita kuma wannan naƙatun wannan ainihin ita kanta wannan taguwa ɗin ta annabi salihu an ce ta fito ne don a nuna mujiza a tsakanin duwatsu wannan tsaunuka a cikin tsauni Allah subhanahu ta'ala ya fito da ita domin ya nuna waɗannan da suke inkarin wannan bawa na Allah subhanahu ta'ala annabi salihu ya nuna musu mu'ujiza daga ubangiji subhanahu ta'ala to saboda haka amma aka ce karfa ku same ta da wani abu na cutuwa kar ku cutar da ita ku kyale ta wato ku rabi da wannan taguwa ta kasance a cikin filin Allah ta'ala ta ci ta sha kar ku tafe ta kar ku yi mata wani abu na cutarwa naqatallahi wannan taguwan Allah ce wasu kuyaha haka ma abin da take sha ku rabu da abin da take sha kar ku taba wannan ruwa da take sha haka ma ita kanta taguwar ku rabu da ita amma Allah ta'ala ya ce ba su yi haka din ba sai kasance sun je sun cutar da ita to wannan wani abu ne wanda Allah ta'ala ya kawo waɗannan labarai na al'amura da ya shafi samudawa da wannan taguwa ta annabi salihu ya kawo shi a cikin wurare daban-daban a cikin yanayin alkur'ani to wannan wani abu ne wanda ya kamata a kowane lokaci dan adam ya dinga yin wani abu na tuntuntuni dangane da wannan al'amari na abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ishara zuwa gare shi ubangiji a kowane lokaci yana nuna mana cewa ashe idan mutum yana so ya aiwatar da wani abu to ya kasance mai gode wa ubangiji mai bin allah sau da kafa sannan kuma mai kare dokokin ubangiji kada ya aikata abin da allah ya subhanahu wa ta'ala ya hana to amma Allah ta'ala sai yake cewa fa kazzabuhu fa aqaruha duk da cewa annabi salihu ya ce da shi su rabu da ita wannan taguwa kada su cutar da ita fa kazzabuhu Allah ya ce sai suka karyata shi fa suka kashe ta to akwai bayanai da malamai suka kawo ai wanda aka nuna ya tashi wannan mutum ɗaya ne mai suna ƙudaru ɗin nan ibn salif to amma Allah ta'ala sai ya kawo jam'i a nan ya ce fakazzabuhu fa'aƙaruwa sai ya zo da sigatul jam to insha Allah za mu kasance mun yi bayani me yasa ya Allah ta'ala ya kawo sigatul jam a cikin wannan maimakon a yi magana akan shi wancan mutum ɗaya da yi wannan amma sai aka kawo ga jam aka yi jam'i akan kamar gaba ɗaya mutanen samudawa ne suka kasance sun yi wannan aiki. To masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirin mu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To kuma neman kawo ƙarshe abin da gabatar muku amma da kuma sauran daƙiƙoƙi ga takaitun labarai. A Najeriya sarkin musulmi ya ce duk wata gwamnati da ba za ta iya kare rayukan mutanenta ba ba ta da halaccin ci gaba da aiki. Sarkin musulmin na Najeriya Sultan Alhaji Sa'ad Abubakar kuma shugaban kungiyar ta nasarar Islam ya fitar da sanarwa wacce sakataren kungiyar Dr. Khalid Abubakar ya sanya wa hannu inda ya ce a ko'ina a duniya duk wata gwamnati wacce ba za ta iya baiwa 'yan ƙasa ta kariya ba to ba ta da halaccin da za ta ci gaba da zama kan kujerar mulki sanarwa ta ci gaba da cewa mafi karancin abin da kungiyar jama'atu za ta iya faɗa shine tana cikin baƙin ciki da kuma karancin kalmomin da za ta yi amfani da su domin bayyana abin da ya faru na harin da aka kai wa jirgin kasa a ranar 28 ga watan maris na shekarar nan ta 2022 har ila sanarwar ta ce harin wanda an tsara shi ne da kyau abu ne na yin allah wadai da shi kuma abin kyama ga duk wani ma'abocin hankali wani sashi na sanarwar ya ce a zahiri ayyuka na keta da hatsariya da kisa da kone-kone da suke faruwa a cikin mutane ko a kan hanyoyi sun riga sun zama jiki ta yadda ma ba ma jin zafinsu tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya tsallake rijiya ta baya a wani hatsarin mota da ya faru da shi a jiya laraba hukumar da take kula da manyan titunan kasar ta najeriya frsc ta tabbatar a jiya laraba cewa tsohon shugaban kasar goodluck jonathan da hadimansa biyu sun yi hatsari a birnin tarayya abuja hatsarin da ya faru ne a lokacin da tsohon shugaban kasar ta najeriya yake kan hanyarsa ta barin fidin saukar jiragen sama na inamdi a zukwe zuwa masaukinsa da ke cikin babban birnin tarayyar kasar abuja mai magana da yawon hukumar ta frsc bc kazim ya ce baya ga wasu hadiman na tsohon shugaban kasar da suka rasa rayukansu wasu kuma an kwantar da su a asibiti saboda raunuka mabambanta da suka samu to da haka shirin namu ya zo karshe gan lokacin da aka ɗiro ya kawo jiki sai a tarbe mu an jima da rana domin jin mu ɗauki za a ɗan labaran amma kafin nan amma da mun shi taba adam da kuma labaran duniya ni ma da shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.